kwankwaso Al'ummar Kano ku taso mu taro kwankwaso.
tutar takara ya karɓo wa kano kwankwaso Tutar takara ya karɓo wa Kano kwankwaso.
sannu da zuwa baba Sani da zuwa baba, oyoyo baba oyoyo baba.
allah kai nasa a farkon wakar kwankwaso Na kai na sa a farkon waƙar kwankwaso.
mai sama mai kasan bakwai ga tagun kwankwaso Mai sama mai kasan bakwai ga tagun kwankwaso.
rabbi da dodubin salatin kagun shugaba Rabi da dodubin salatin kagun shugaba.
mai maka mai madina wannan da ka sa kan gaba Mai maka mai madina wannan da ka sa kan gaba.
Babu kasa da dukkanin su sahabban shugaba Halinsa da duk sharifai ba zan bar su ba Sannu da zuwa kwankwaso Oyoyo kwankwaso Al'ummar Kano ku taso mu taro kwankwaso Tutar takara ya karɓo wa Kano kwankwaso Sani da zuwa baba, Sannu da zuwa baba oyoyo baba.
Bayan sallama ilai maku shelar kwankwaso Bayan sallama ina yi muku shelar kwankwaso.
Al'ummar Kano ku taso mu taro kwankwaso Al'ummar Kano ku taso mu taro kwankwaso.
Ya je ya yi gwagwarmaya da mazaje kwankwaso Ya je ya yi gwagwarmaya da mazaje kwankwaso.
Shegu sun buga da kai sun kyale kwankwaso Shegu sun buga da kai sun kyale kwankwaso.
Sun yi gwagwarmaya da kai sun ji jiki kwankwaso Sun yi gwagwarmaya da kai sun ji jiki kwankwaso.
Sun ce rafi ne yake iko kan kwankwaso Sun ce Rabbi ne yake iko kan kwankwaso. Sannu da zuwa kwankwaso.
Sannu da zuwa kwankwaso Oyoyo kwankwaso.
Oyoyo kwankwaso Al'ummar Kano ku taso mu taro kwankwaso.
Al'ummar Kano ku taso mu taro kwankwaso Tutar takara ya karɓo wa Kano kwankwaso.
tutar takara ya karɓo wa kano kwankwaso Sani da zuwa baba, sannu da zuwa baba oyoyo baba.
al'ummar jihar kano yau min yo ayari Al'ummar jihar Kano yau min yo ayari.
mata na ta rabka guda wasu na yin fari Mata na ta rabka guda wasu na yin fari.
don kwana batun matasa yau ga zahiri Yan kwana batun matasa yau ga zahiri.
dattijai maza da mata duk sun bar gari Dattijai maza da mata duka sun bar gari.
kowa na budar ya ganka a ido zahiri Ana bidar ya ganka a ido zahiri.
lallai al'ummar kano na ƙaunar kwankwaso Lallai al'ummar Kano na ƙaunar kwankwaso. Sannu da zuwa kwankwaso.
Sannu da zuwa kwankwaso, Oyoyo kwankwaso.
oyoyo kwankwaso.
Al'ummar Kano ku taso mu taro kwankwaso.
Al'ummar Kano ku taso mu taro kwankwaso.
Tutar takara ya karɓo wa Kano kwankwaso.
Tutar takara ya karɓo wa Kano kwankwaso.
Sannu da zuwa baba.
Sannu da zuwa baba, Oyoyo baba.
taka lafiya sadaukin gwamna kwankwaso.
Kaka lafiya sadaukin gwamna kwankwaso.
Dar na kaki kake faɗan ibili sai kwankwaso.
Karna kake kake faɗin Iblisai ya kwankwaso.
Jagoran jihar Kano a siyasa kwankwaso.
Jagoran jihar Kano a siyasa kwankwaso.
Duk mai ja da kai a yau yayi wahala kwankwaso Duk mai ja da kai a yau yayi wahala kwankwaso.
Dan a arewa yanzu san ba tamkar kwankwaso A arewa yanzu san ba ta mukar kwankwaso.
Gashi a yau muna ta murna a gaban kwankwaso Gashi a yau muna ta murna a gaban kwankwaso. Sannu da zuwa kwankwaso.
Sannu da zuwa kwankwaso Oyoyo kwankwaso.
Oyoyo kwankwaso Al'ummar Kano ku taso mu taro kwankwaso.
Al'ummar Kano ku taso mu taro kwankwaso Tutar takara ya karɓo wa Kano kwankwaso.
Tutar takara ya karɓo wa Kano kwankwaso Sani da zuwa baba, Sannu da zuwa baba
oyoyo baba.
tashi ku yi kallo ga kwankwaso jama'a ku tashi ku yi kallo ga kwankwaso tauraron jihar kano ya danno kwankwaso tauraron jihar kano ya danno kwankwaso gashi sinadari abin haɗa karfe kwankwaso gashi sinadari abin haɗa karfe kwankwaso mai aiki da hankali a siyasa kwankwaso mai aiki da hankali a siyasa kwankwaso duk mai son jihar kano dole ya so kwankwaso mai son jihar kano dole ya so kwankwaso ka zama garkuwa ga kowa a kano kwankwaso ka zama garkuwa ga kowa a kano kwankwaso sani da zuwa kwankwaso sanu da zuwa kwankwaso oyoyo kwankwaso oyoyo kwankwaso al'ummar kano ku taso mu taro kwankwaso al'ummar kano ku taso mu taro kwankwaso tutar takara ya karɓo wa kano kwankwaso tutar takara ya karɓo wa kano kwankwaso sani da zuwa baba sanu da zuwa baba oyoyo baba al'ummar jihar kano sun ce sai kwankwaso Al'ummar jihar Kano sun ce sai kwankwaso.
mun gano a yanzu shi ke kishi kwankwaso Mun gano a yanzu shi ke kishi kwankwaso.
mun kyale mayaudari mun komo kwankwaso Kyale mayaudari mun komo kwankwaso.
ga 'yan baburan kano sun ce sai kwankwaso Yan baburan Kano sun ce sai kwankwaso.
babur za ka sha wuya yau a taro kwankwaso Babur za ka sha wuya yau a taro kwankwaso.
yan babur kuma ta shege a gaban kwankwaso Babur kuma su shige a gaban kwankwaso. Sannu da zuwa kwankwaso.
sannu da zuwa kwankwaso Oyoyo kwankwaso.
oyoyo kwankwaso Al'ummar Kano ku taso mu taro kwankwaso.
al'ummar kano ku taso mu taro kwankwaso Tutar takara ya karɓo wa Kano kwankwaso.
tutar takara ya karɓo wa kano kwankwaso Sani da zuwa baba, sannu da zuwa baba oyoyo baba.
na yi kiran mutan kano ku fito ga kwankwaso Ai kiran mutan Kano ku fito ga kwankwaso.
ya keto jihar kano ya danno kwankwaso Ya ke tutar Kano ya danno kwankwaso.
dama da shi akwai masoya dubai kwankwaso Dama da shi akwai masoya dubbai kwankwaso.
hagu da shi akwai masoya dubai kwankwaso Hagu da shi akwai masoya dubbai kwankwaso.
dubi gabansa ya yi damgam da mutum kwankwaso Gobe gabansa ya yi tamkam da mutum kwankwaso.
ga bayansa al'umma ne dan kan kwankwaso Bayansa al'umma ne dubbai kwankwaso. Sannu da zuwa kwankwaso.
sannu da zuwa kwankwaso Oyoyo kwankwaso.
oyoyo kwankwaso Al'ummar Kano ku taso mu taro kwankwaso.
Al'ummar Kano ku taso mu taro kwankwaso.
Tutar takara ya karɓo wa Kano kwankwaso.
Tutar takara ya karɓo wa Kano kwankwaso.
Sannu da zuwa baba.
Sannu da zuwa baba.
Oyoyo baba.
Ni fa abin yana ta birge na a yau kwankwaso.
Ni fa abin yana ta burge ni a yau kwankwaso.
An yi tururuwa ana so a gano kwankwaso.
Hanya tururuwa ana so a gano kwankwaso.
Mata sun tsaya suna so su gano kwankwaso.
Mata sun tsaya suna so su gano kwankwaso.
Dattijai suna tsaye don su gano kwankwaso.
Dattijai suna tsaye don su gano kwankwaso.
Gasu uban biki matasa a gurin kwankwaso.
Masu uban biki matasa a gurin kwankwaso.
An yi jugum-jugum ana so ya iso kwankwaso.
An yi jugum-jugum ana so a taro kwankwaso. Sannu da zuwa kwankwaso.
Sannu da zuwa kwankwaso.
Oyoyo kwankwaso.
Oyoyo kwankwaso.
Al'ummar Kano ku taso mu taro kwankwaso.
Al'ummar Kano ku taso mu taro kwankwaso.
Tutar takara ya karɓo wa Kano kwankwaso.
Tutar takara ya karɓo wa Kano kwankwaso. Sannu da zuwa baba. Sannu da zuwa baba. Oyoyo baba. Dakta Bala Baro da taso mu taro kwankwaso.
Dakta Bala Baro da taso mu taro kwankwaso.
sannu da zuwa baba Oyoyo kwankwaso.
Dr. abubakar dan baran ku taro kwankwaso Dakta Abubakar ɗan barin ku taro kwankwaso.
sannu da zuwa baba Hussein Maliya ga kwankwaso.
Alhaji Faruk Hussein Wali ga kwankwaso.
Sannu da zuwa baba.
Oyoyo kwankwaso.
Alhaji Usman Bagwan teku taro kwankwaso.
Alhaji Usman Bagwai teku taro kwankwaso.
Sannu da zuwa baba.
Oyoyo kwankwaso.
Muktari Ishak na ya kasai ga kwankwaso.
Mutare Ishak na ya kasai ga kwankwaso.
Sannu da zuwa baba.
Oyoyo kwankwaso.
Ga soja nemi Sa'id Gwadabe ga kwankwaso.
Ta so jarumi Sa'id Gwadabe ga kwankwaso.
Sannu da zuwa baba.
Oyoyo kwankwaso.
Ali lawan ka zo da sauri ka taro kwankwaso.
Halin wanka zo da sauri ka taro kwankwaso.
Sannu da zuwa baba.
Oyoyo kwankwaso.
Lili ko ka tashi kai kallo ga kwankwaso.
Ili ko ka tashi kai kallo ga kwankwaso.
Sannu da zuwa baba.
Oyoyo kwankwaso.
Gashi lawan inusa kai kallo ga kwankwaso.
Tashi lawan inusa kai kallo ga kwankwaso.
Sannu da zuwa baba.
Oyoyo kwankwaso.
Nana sakashin ka taso ka taro kwankwaso.
Rana zakshin ka taso ka taro kwankwaso.
Sannu da zuwa baba.
Oyoyo kwankwaso.
Dan baballe ka taso ka taro kwankwaso.
Baballe ka taso ka taro kwankwaso.
Sannu da zuwa baba.
Oyoyo kwankwaso.
Yan kifi forum ku taso ga kwankwaso.
Kirfi forum ku taso ga kwankwaso.
Sannu da zuwa baba. Sannu da zuwa baba. Sannu da zuwa kwankwaso. Sannu da zuwa kwankwaso.
Oyoyo kwankwaso.
Oyoyo kwankwaso. Al'ummar Kano ku taso mu taro kwankwaso. Al'ummar Kano ku taso mu taro kwankwaso. Tutar takara ya karɓo wa Kano kwankwaso. Tutar takara ya karɓo wa Kano kwankwaso.
Sannu da zuwa baba.
Sannu da zuwa baba.
Oyoyo baba.
Sai ni wanda na yi rubutun waƙar kwankwaso.
Sai kai wanda kai rubutun waƙar kwankwaso.
Ni ne Hassan Saskara mai waƙar kwankwaso.
Kai ne Hassan Siskira mai waƙar kwankwaso.
ba bako ba ne a filin wakar kwankwaso Ba ko bane a filin waƙar kwankwaso.
ni ne kainuwa da shaida ga allah kwankwaso Ni kainuwa da shi daga Allah kwankwaso.
kuma ni ne na yau kiran ye wakar kwankwaso Kai ne kayo kiran yi waƙar kwankwaso.
dai jama'ar kano a pdp sai kwankwaso Jama'ar Kano a PDP sai kwankwaso.
al'ummar kano muna yi maku fatan arziki Al'ummar Kano muna yi muku fatan arziki.
rabu kayo daɗin limana da daɗin arziki Baka yo daɗin lumana da daɗin arziki.
so kowa ya samu aiki a kano mallaki Sa kowa ya samu aiki a Kano mallaki.
Ya Adam ilahu kai mana zaɓin kwankwaso.
Ba a hajji ilahu kai mana zaɓin kwankwaso. Sannu da zuwa kwankwaso.
Sannu da zuwa kwankwaso, Oyoyo kwankwaso.
oyoyo kwankwaso.
Al'ummar Kano ku taso mu taro kwankwaso.
Al'ummar Kano ku taso mu taro kwankwaso.
Tutar takara ya karɓo wa Kano kwankwaso.
Tutar takara ya karɓo wa Kano kwankwaso.
Sannu da zuwa baba.
Sannu da zuwa, Oyoyo baba.
sannu da zuwa baba.
Sannu da zuwa